وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan ke nan gadan kai a cikin garin Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a a yau 29 ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan goma miladiya ta 2017 wannan majalisi na mako mako na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wanda wannan shine majalisin mu na 118 a tafsirin wannan sura kuma mun kwana kan aya ta 178 za mu tashi kan aya 178 kafin mu shiga karatun wannan aya da za mu fara fassarar ta yanzu akwai maɗakarwa ƙanƙanwa kamar yadda aka sani a gurin musulmi ka kaf a duniya bayan alkur'ani ba su da wata tsotsuwa ko wata madogara da ta kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, waɗannan abubuwa guda biyu tare suke tafiya alqur'ani da sunna ba a raba su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa lan yatafarraqa hatta yarza alayhi alhawd alqur'ani da sunna ba za su rabu ba har alkiyama kuma babu yadda za a yi mutum ya fahimci addinin musulunci yadda yake ba tare da ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine Allah subhanahu wataala ya dora wa alhakin yin bayanin abinda alqur'ani yazo da shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ce mun saukar maka da alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abinda muka saukar musu ko sa yi tunani ashe kaga bayan alqur'ani da Allah ya saukar akwai nauyin yin bayanin alkur'ani din Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkur'ani da sharhin da ya masa da fassarar da ya masa ita ce ake kira sunna yadda Allah subhanahu wataala ya tsare alkur'ani haka ya tsare sunna wato alkur'ani Allah subhanahu wataala da yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya saukar da alkur'ani yace kuma zai tsare kayansa to ya tsare alkur'ani ba kawai ya tsare haruffansa kadai ba ta yadda ba za ka iya ƙara harafi ko ka rage ba tare da an gane ba wanda yana daga cikin abin da Allah ya kiyaye na alkur'ani to baya ga wannan ya kiyaye ma'anonin alkur'anin ba domin babu wani amfani idan aka kiyaye harafi kadai amma ma'anar ta bace a ce kawai an kiyaye lillahi ana iya karanta ta amma ba a fahimci ma'anar ba ma'anar ta bace duka kaga sakon da Allah subhanahu wataala ya so a ya isar a cikin alkur'ani ba zai isa ba kenan saboda haka sai tare da kiyaye ma'anoninsa kiyaye ma'anoninsa kuwa ba za ta yi ba sai da kiyaye sunna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi bayanin alqur'ani da kidi to wannan sune hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda al'umma ta yi ittifaki akan zamanto wasu tsotsuwa madogaro madogara a majingina ta shari'ar musulunci an sani cewa tun shekaru masu yawa da suka wuce an samu mujamma malik fahad litiba'atul mushaf sharif wato an samu babbar cibiya wadda sarki Fahad Allah ji kansa da rahama ya kafa ta a birnin Madina domin buga alkur'ani wanda wannan aiki da yayi muna fatan ya zama ɗaya daga cikin ayyukan da za su cece shi ranar gobe kiyama alqur'ani zai zo yana mai cetar mutanen sa ranar gobe kiyama muna fatan wannan aiki da yayi ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da za su cece shi Allah ya gafarta masa ya bi masa kurakuransa to yau shi wannan alqur'ani wannan mujamma da aka kafa wanda ya ɗauki ragamar wato buga alqur'ani da kula da shi da ainihin tattara tafsiransa da aka rubuta a lokuta daban-daban tun daga lokacin da aka fara rubutun tafsiri cikin karni na uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa yanzu a tattara su a rika buga su bayan malamai sun tsaya sun yi nazari sun bi wato diddiginsu sun tattara kwafi-kwafi ɗin waɗannan abin har a buga su wanda a zuwa yanzu shi kansa al-mushafin babu inda bai shiga ba inda ba ka tsammani a duniya za ka je ka ga wannan bugu na mujamma malik fahad yana nan hatta kasashen da aka yi musu mulkin gurguzu kamar tsohuwar tarayyar soviet lokacin da take karkashin suke karkashin bakin mulkin gurguzu wato jamhuriyoyin da suke na musulmi a karkashin wannan tarayyar soviet din ya kasance da zarar aka ga wani ma wanda yake karanta da alkur'ani malamin alkur'ani malamin da ake malamin allo to hukuncin sa kisa ne saboda haka babu wani wanda aka bashi aka bashi dama ma ya karanta da alkur'ani to amma bayan rushewar wannan bayan rushewar wannan jamhuriya wato waɗansu da suka je ziyarar wasu wato wasu jamhuriyoyi daga cikin waɗannan jamhuri irin su kazakistan irin su kazakistan sai aka rika tsintar kofi-kofi na wannan alkur'ani da aka buga a cibiyar sarki fata madina ya shiga duk irin wannan rintsi da irin wannan bakin mulki amma allah subhanahu wataala ya kai shi can musulmin gurin suna karantawa a koye ba tare da an sani ba to Allah ya wa aikin albarka to bayan kafa wannan cibiyar akwai cibiyar da aka kafa ya karama wata ke karkashinta tare da kuma haɗin gwiwar jami'ar islamiyya ta madina ana kiranta markazu khidmatu sunan nabawiyya cibiya ce ta hidima ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana ƙarƙashin wannan mujamma wato wannan babban babbar cibiya ta buga alkur'ani amma ba cin gashin kanta take ba tana ƙarƙashin cibiyar buga alkur'ani da kuma jami'ar islamiyya yawanci malaman da suke na jami'a su suke aiki a ƙarƙashinta. sun yi aiki a wancan lokacin wajen wato fito da wasu littattafai na malaman hadisi na san a wancan lokacin an fito da irin littafin ithaful mahra na ibnu hajar al-asqalani wajen sifili ashirin malamai daban-daban ne suka aiki a kansa wajen fito da shi aka buga shi wanda da ya daɗe yana can a boye a cikin ɗakunan karatu ba ɗaliban ilimi da malamai ba sa iya kaiwa gare shi sai gashi ya fito ana raba mana shi kyauta saboda wannan aiki da ita wannan cibiyar ta yi na san a lokacin suka buga irin su al warida fi fada ilil madina na daktar Salihar Salih aka buga littafin sa athiqat alladhina du'ifu fi ba'd shuyukhihim aka buga littafin bughyatul bahis fi zawaid al-haris da littafai da dama <clears throat> wanda a karkashin wannan cibiya aka buga su tun a wancan lokacin masana musamman ma waɗanda suke da alaka da ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke hararo buƙatar a samu wata katafariyar cibiya da za ta samu tallafi mai tsoka daga gwamnati na dukiya wajen a ga an irin wannan aiki suke ta kiraye-kiraye a kan cewa ya kamata yadda aka samar da na alkur'ani a samar da na sunna ma saboda tare suke tafiya to wannan kiraye-kiraye an daɗe ana yin sa sama da shekara ashirin ana wannan kiraye-kiraye duk da cewa ga wannan cibiya tana nan tana aikinta amma kuma ba kamar a ce ita ma ta zama mai cin gashin kanta ba wadda za ta zama tana da bajet ɗinta a shekara da za a ware a ɗebo malamai da ko ina zo su yi nazari wajen fito da waɗannan ayyuka da malamai suka yi a 'yan kwanakin nan ko ce a cikin wannan wata 27 ga wannan watan a lissafin ƙasar saudiya mu 26 kenan aka ba da sanarwar cewa sarki salman ya ba da umarnin cewa a kafa wannan cibiyar malamanmu da yawa da suke da suka korar da mu da waɗanda suka yi karatu tare da mu da waɗanda suka zo bayanmu yanzu suka zama malamai a jami'a kamar su zuba ga ruwa a ƙasa su sha saboda murna saboda an daɗe ana son a samar da wani saboda duk wanda yake cikin harkar ilimin hadisi zai san irin matsananciyar buƙatar da ake da ita a cikin wannan fanni fanni ne da ba za ka wadatu da littafi ɗaya biyu goma ashirin ɗari ba yana buƙatar bibiyar littafai ba kaɗan ba a da can a farkon al'amari lokacin shu'uba lokacin karni da biyu lokacin su imamu malik ana kiran shi ilmul mafalis wato ilimin wanda baya aje komai saboda za ka samu zai kare wajen sayan littattafai wajen sayan takaddu wajen yin guzuri domin yawo ƙasa-ƙasa gari gari don neman malamai ka ji abin da suke da shi na sunna saboda haka babu abin da za ka iya tarawa shi yasa suke kiran shi ilmul mafalis kuma in ka gama ba za a zo a baka alƙalanci ba bare ka samu wani abu ko in mutum azalimi ne ci hanci to shi yasa sai ya zama ba kowa ne yake yadda ya koma wannan bangaren ya yi wahala ba sai 'yan kaɗan to da tafiya ta tafiya abubuwa suna ta ƙara tsawwala har aka kai wani lokaci da ilimin ma ya nemi ya dakata cak daga kansu ibnu hajar abin ya kawai ci baya kusan duniyar musulmi sai na sai ɗaiɗaiku kake ji a dai lokacin ilimin sai hijira ya koma indiya malaman indiya su suka ba shi gudunmawa kafin kuma a hankali a hankali ya dawo ƙasashen laraba na yamma ya dawo da jansu egypt su wajen su ahmad shakir har kuma Allah subhanahu wataala ya kawo Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda shi ya zama shi kadai gayya Allah subhanahu wataala ya hore masa wata katafariyar wata katafariyar library a nan Dimash da ake kira Maktabatul Zahiriya take dankare da littattafai littattafai ne da aka rubuta su da hannu ba a ma shigar da su matba'a a bari har su yi dadin karatu saboda aka kura ta lullube su ba kowa ne yake iya ma shiga inda suke ba ya karanta abin suke ciki bawan Allah nan ya bar duk abin da yake ya kufa, haka yake yi ne a cikin wani littafin yana zaƙulo waɗannan takardu yana bibiyar su don ya fito da al'umma sunar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikin da jami'o'i ba su yi shi ba wanda yanzu kowa ya san cewa manya-manyan jami'o'i na duniya kusan akan ayyukansa suke suke dabdala akan aikin wannan bawan Allah shekara sama da 60 ya ƙarar a cikin wannan fanni wanda kun san yana daga cikin abin da ya sa aka ba shi kyautar ja'izar abin nan ah, malik faisal awad to saboda haka wannan yunkuri da aka samu na yanzu wato samun wannan cibiyar ita ce cibiyar ah, al-malik salman ibn abdulaziz ali saud lil hadith an-nabawi kusan an sa kiraye kiraye da aka dade ana yin su wata bukata ce da aka dade masana wanda suka san harkar hadisi suka dade suna suna neman ta abinda duk waɗanda suka san harkar ilimin hadisi suka san za a yi a ƙarƙashin wannan cibiya shine hidimta wa littattafai namu na malamanmu da suka rubuta sama da shekara dubu a cikin wannan fanni har zuwa yanzu ba a gama zaƙulo su aka fito da su a ciki suka dawo duniyar maɗaba'a irin ta zamani ba da yawa daga cikinsu suna nan a rubuce ne da hannu wanda yanzu mutane in kaɗau koma ba iya gane rubutun za su ba. sai masana sosai su sai su iya karanta rubutun akwai buƙatar a fito da su wanda kuma aka riga aka fito a baya wasu suna cike da kurakurai na bugu kurakurai na ɗaba'a wanda aka samu na inji wanda masu karantawa suna tuttuɓe da shi kun sani ko a cikin littafin da muke karanta a irin majalisunmu za ku ji muna a gyara nan ba haka yake gyara nan to irin wannan suna nan suna buƙatar a nemo kwafi-kwafi na asali wanda suka bazu duniya kun san lokacin da turawa suka yi mulkin mallaka a ƙasashen musulmi duk irin waɗannan littafin sun kwashe su wasu sun kai su su? sun dankare su da yawa daga cikin littattafan yanzu da za ka fito da su wasu sai ka je jamani sannan ka samu wani tsohon littafi wanda an rubuta shi tun zamanin imam malik ko bayansa suna nan sun ɓoye shi to yanzu ake zuwa wanda in ka je kuma sai ka biya kuɗi masu tsada don daman dalilin da ya sa su kai haka kenan yanzu da tattaman shi usman dan fodiyo da almajiransa kusan ai yawanci can suka kai su ingila sai daga can ake zuwa a kwaso wasu ka je su baka kai start ka dawo ba su baka original din ba ma sai dai kai photostat ka dawo to da ka rasa gara ka karba a hakan ka dawo to in ka je dama na farko dai bukatar su kaga sun sa dole ka visa ka tafi kasar su in ana biyan kudin visa dole ka biya sannan in ka je dole ka kama hotel ka biya kudin hotel dole ka shiga mota ka biya direban tasi dole ka ci abinci a restaurant eh? sannan in ka je inda za ka ɗauki abin da kake so ka ɗauka dole ka biya duk shafi akwai makudan kudin da ake biya duk shafi da kafin su baka kai kyautar sadaka to sai ya kasance kananan masu bincike waɗanda suke so su yi bincike ba su da wannan damar da za su iya zuwa su tattar waɗannan abubuwa ba ma a ƙasashen turawa ba ko wanda suke ƙasashen musulmi akwai da yawa a ƙasashen taki a ƙasar taki musamman wata da ake kira a yasufiya wata wata maktaba wani ɗakin ajiye littafai suna nan a dangare a fataki akwai wasu a egypt to in kana so ka yi aiki ka har haɗo kan waɗannan wato takardun dole ne sai kana da kuɗin da aka yawo ƙasashen nan ina tunawa a cikin aikin da ne akwai littafin talhisul habir talhisul habir littafi ne asalin sunansa na gaskiya shine at-tamyiz duk da an jima ba a gano sunansa na gaskiya ba yawanci ana ta sabani yaya sunansa ni ne farkon wanda na buga shi aka buga shi da sunansa na gaskiya amma an sha wahala kafin a gano asalin inda yadda sunan nasi ina tunawa kafin a fara aiki sai da aka nemo kofi ɗinsa daga jamus aka samu wani kwafi a egypt aka samu wani kwafi a lebanon aka samu wani kofi a tunis tunisia aka samu wani kofi a yaman sannan aka samu wasu kofi a saudiya duk waɗannan mutumin da ya yi aikin tattara mun kun san ina ɗalibi dai ba zan iya wannan yawon na nake da kuɗin tikiti da zan yawo in je a abin nan haura ka wani soja ne wani tsohon soja ne wanda yake da matba'a ana kiranta zuwa usalam shi ya sa ya fita ya yi ta nemowa da kudinsa da wahala ya tattaro amma shi tun ba zai iya aikin ba dole nemi wanda zai masa saboda haka na zauna ne wannan aikin to in akwai wata cibiya da za ta samu tallafi daga gwamnati wannan aikin zai zo cikin sauki dan a samu mutane su tafi su yawo su tattaro irin waɗannan ayyukan a zo a fito da su ga al'umma abu ne mai sauki to saboda haka muna da littattafai kutubus sitta kutubus sitta na duk suna buƙatar hidima har yanzu kutubus sitta al-bukhari muslim tirmidhi nasa'i ibn majah abu dawud har yanzu suna buƙatar hidima har yanzu shekara tara muna karanta sayyid bukhari da dalibai yan uwana muna sa shekara tara tara zan ce 2009 eh, shekara tara kenan ko 2008 ko 2009 yanzu mun kusa gama sayo bukhari din bai fi hadisi dubu ɗaya rage ba to amma akwai ruwayar da ya kamata a ce muna da ita ita ce ruwayar abu zarar harawi ruwayar abu zarar harawi ita ce ruwayar da ibnu hajar ya yi wa sharhi a kanta ya yi sharhin safatul bari wanda da yake karanta fathul bari zai rika ganin wasu lafizza waɗanda babu su a cikin matanin da ke gabansa saboda matanin da ke gabansa ba ruwayar abu zarar harawi ba ce akwai buƙatar kana da ruwayar abu zarar harawi inda ka ganta to tun da aka fara muka fara karatun na san da ita kuma na san an buga ta ba ta zo hannuna ba sai a watan nan sai a watan nan Allah ya kawo wani babban malami ya ziyarce ni dan na san akwai wani babban malami a nan Madina ana kiran shi Sheikh Abdul Qadir Shaybat Alhamd tun zuwa mu ma Madina shi yayi ritaya tintini koyarwa yake kawai a masallacin Annabi sallallahu alaihi to yana da himma wajen harkar hadisi to shi ma yayi ta laliban wannan ruwaya ya same ta bai same ta ba wata rana yana zaune a gurin darasinsa irin haka irin wannan darasi da muke yi bayan bayan magariba sai yake magana a cikin ɗalibansa irin magana nan da nake yi ashe a cikin masu zuwa sun saurara a cikin bakin da suka zo daga wasu ƙasashen duniya akwai wani yana da irin ta a gidansa da rubutun hannu ana gamawa ya je same shi ce ai wannan abu da kake nema ni ina da shi a gida nan da nan yasa aka je aka samu masa ita to shine aka buga to har na baro can ne ban samu kwafi ba sai kwanan nan Allah ya kawo wani bakon malami ya ziyarce ni ashe jikan wannan malamin ne ina masa hira yace ai ai a kana ne zan kawo maka sai kuma gashi ya kawo to irin waɗannan abubuwa in aka ce yau akwai wata cibiya aka ce yau akwai wata cibiya da za ta ɗauki irin wannan ragamar ba ƙaramin amfani za ta yi ba na akwai fannoni da yawa akwai littafan rijal wanda suna bukatar a yi aiki a kansu sai ɗaiɗaikun mutane ne suke yi kaga wani ya shekara goma wani ya shekara ashirin yana aiki a littafi ɗaya saboda shi kaɗai ne kuma ba da ƙarfin da zai yi aikin nan ya gama shi da wuri littafin a tamhid na ibn abdulbar sifili ashirin ashirin da biyar an fito da shi amma akwai kurakure da yawa sai kwanan nan bashar awad ya sake fito da shi kuma duk da haka na ga masu masana suna cewa har yanzu akwai wasu kura-kure. samun cibiya irin wannan da za a nemo malamai daga ko'ina da za su zauna su za su iya yin wannan aiki a ga al'umma farin ciki za ta yi to wannan shi ne a takaice mujamma malik salman na abdulaziz lil hadisin nabawi abinda ake bukata ake nan to amma ka san duniyar mu yau da take cakuɗe take gauraye da jahilci da mummunan nufi jahilci da kuma su'ul qasd wadanda wadannan su ne rukunai na bata rukunai na bata ko jahilci ko kuma mummunan manufa in mutum ya zama na jahili ne ko yana da kyakkyawan niyya sai ba za mai guri da mutum ko kuma ya kasance yana da ilimi amma akwai mugun nufi a zuciyarsa to iliminsa ba zai amfani shi ba to waɗannan abubuwa guda biyu su suke halaka ɗan adam aljihar wasu ƙasar to duk akwai su tattare da lokacin da aka ce an yi shelar kafa wannan jahilai sai aka gaya musu cewa ai saudiya ce za ta yi kwaskwari ba a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za ta rage wasu ka ji kamar wani wasu kaya aka aka zuba su za a rage a yahudawa ne suka ce ya rage <laughs> wani ma ce tarabu kasar da yake kowa tsoron amerika yake kowa tsoron su yake to da wani abu ya faru sai a ce amerika ce ita ce ita ce to wani kuma ya san ba wata alaƙa ba wata amerika ba wani komai wani abu ne da ya shafa ilimi to amma saboda su'ul ƙasa mummunan manufa to sai dangara abin a can saboda mai saboda in akwai wani amfani ma al'umma musulmi ta yi wa abin bore a rasa saboda mai saboda an san da ka ce abu yahudu shi ke nan ka bata shi kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da quraishawa alqur'ani sai suka ce wani bai hude ne yake koya musu wani bai hude ne bai hudan bai hudan nan ba ko larabci bai iya amma annabi yana karanta wani alqur'ani da sun kasa kwaikwayo irin su larabawan da suka bare sun kasa kwaikwaya amma saboda sharri zai ka ce wani bai hude ne yake koya musu to in bai hude yake koya musu dan me kuka kasa kwaikwayo larabcin bai hude lace lisanu da yushiduna ilayhi a'jamiyun wa hada lisan arabiy ne yanzu tarab na san wani hadisi ma isa ne da tarab ya hatta zan ce a rage hadisi a kara ya san ba da wani hadisi a duniya in akwai abin da tarab zai ce a yi wa wuce qur'ani ya wuce qur'ani qur'ani da yake nan ana karanta shi abin ai shi ya kamata ya tinkara ba hadisi ba to amma saboda jahilci wasu za a gaya musu haka wasu kuma sun sani ba wannan bane da ina tunawa shi kansa mujamma malik fahad lokacin da aka kafa shi sai da aka fito aka ce saudiya za ta jirgita alkur'ani za ta ciccire ayoyi za ta yi wa aka yi ta a nan garin a nan garin akwai inda aka kona alkur'ani malfahari a nan akwai inda suka kona shi akwai wanda ya fito ya ce ai sun rage suratun waye makiya tun wahaya aka ce ba a sa a ciki ba wallahi an kona shi a amma yanzu in ka kai ma wannan da suka kuna ko suke wajen wajen gidansa ba wanda babu a gidansa saboda haka yana da kyau abubuwa in sun taso mutum ya kokari ya ji mai ake nufi yaya mutum yake sama da shekara ashirin wannan abin ana neman sa ba ya da alaka taron ma bai san zai shugaban kasa ba so yanzu tabbatarsa kuma abin nan ba wai mutum ɗaya ne zai ba ɗan siyasa ne za su yi ba sarakuna ne za su yi aikin nan ba bare ka ce suna rike da wasu masu mulki ko suna rike da wasu turawa aiki ne da malamai za su malaman nan ba ma na ƙasar saudiya kaɗai ba malamai ne za su yi su kamar yadda kasar mujamma malik fahad da ɗiba'atul musa malamai ne daga egypt wasu wasu daga daga maroko wasu daga ina ne daga ko ina a duniya in ka je mujamma malik fahad suna da ma'aikata sun dubu sun fito daga ko'ina to haka shi ma na sunan malamai da za su fito daga ko'ina to da sai a yi itifaki a yi jima'i a kan fata isa da to ina gana ɗan lokaci da yawa wajen wannan bayani mun yi bayani ne saboda ce-ce ku ce da yan tsaye gunguma da wasu ke ta ƙoƙarin yadawa da samu wace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani ku alaikumul qisasu fil qatla an wajabta muku yin kisasi game da waɗanda aka kashe alhurru bil hurri a kashe ɗa saboda kashe ɗa wal abdu bil abdi ko bawa saboda kishan bawa wal unsa bil unsa ko mace saboda kisan mace faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yi masa afuwa dangane da jinin dan uwansa na wani abu fattiba'u bil ma'ruf to sai a bishi ta hanyar da ta dace wajen karbo diya wa adawun ilaihi bai san shi kuma ya biya wannan abin da aka yi shi na diya cikin hanyar da ta dace hanya mai kyau zalika tafifu min rabbikum wa rahma wannan saukakawa ce daga ubangijinku da rahama fa man i'tada ba'da zalika kuma duk wanda ya wuce iyaka ya ta'addanci bayan haka falahu azabun alim to yana da azaba mai radadi a wannan aya na daga cikin farkon abinda ya sauka na hukunce-hukunce a madina bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa daga wannan aya har zuwa ayoyin da za su zo nan gaba <clears throat> za mu ga sun kunci hukunce-hukunce ne waɗanda suka riƙa bibiyar juna hukunce-hukuncen da suka kunshi abin da zai gyara ɗan adam ko ɗaiɗaikun ‘yan adam zai gyara zamantakewa ta al'umma an fara da batun kisasi wato ɗaukan fansa ga wanda ya kisa saboda mafi girman abin da za a kawo al'umma tarnaki da shi shine salwantar rai salwantar da rayuwa shine mafi girman abin da za a samu matsala a cikin zamantakewar al'umma a kansa shi yasa sai aka fara da mutunsa saboda larabawa sun kasance a tarihin sun shahara wajen tozarta wannan al'amari wato abin da ya shafi kula da rayuwar ɗan adam duk wanda ya san tarihin larabawa ya bibiyi ta rayuwarsu <clears throat> zai san haka kusan saboda kashe-kashensu da zubar da jini har abin ma ya kai kamar su kare ma a kasa gaba daya ba don allah subhanahu wata'ala ya kama su ɗauki ba da ni'imar musulunci da sun karar da kansu sashensu zai na kai wa sashi hari saboda kawai ya kwashi wata ganima ta dabbobi ko ya kwashi wata ganima ta ta bayi ko ta mata wanda za a kai wa hari shi kuma yayin da ya ga an kawo masa hari shi ma ya fito domin kare kansa to anan aka kwamsa tsakanin masu kai hari da waɗanda aka kai wa hari a yi asarar rayuka masu yawa to in aka samu kuma asarar rayuka a dalilin wannan to kuma kowace kabila sai ta koma tana da lissafin mai aka kashe mata tana tunanin kuma fansar da za ta ɗauka na mutanen da aka kashe mata saboda haka kowa sai ya tashi tunanin bari ya je ɗaukar fansa a kan wanda ya masa kisa ya kashe ɗan'uwansa idan ya rasa kashe in ya rasa samun wanda ya iya kashe wanda ya kashe masa ɗaguwa to sai ce bari ya kashe wani kufi wani wanda yake daidai da wannan da aka yi masa kisa in yana ganin wanda suka yi masa kisan mutum ɗaya ba zai yi daidai da nashi ba shi a tunaninsa sai ya ga cewa tubara ya kashe adadin ta haka zai ji cewa ya ɗaukar wa nasa farsa wannan suna kira shi a takayuru biddami wato kamar auna jinin ake a ce jinin wane ba zai zama daidai da awon jinin wane ba saboda haka in ya kashe shi to dan an kashe shi ba a biya jinin wani ba kimar ba ta tabbata ba saboda haka idan mutum ana jin cewa babban mutum ne sai wani ya kashe shi to ana ganin cewa shi wannan da ya kashe shi tun da bai kai shi matsayi ba kashe shi shi kadai ba za ta biya jinin wannan babban mutum ba don haka sai a bukaci sai an kashe adadi mai yawa sannan ake ganin an kosar da wannan jini na wannan babban mutum wannan suna kira shi a takarar bidani wani lokaci a ce sai an kashe biyu a daya wani lokaci a ce sai an kashe goma wani lokaci ba a ce sai an kashe ɗari to haka abin zai yi ta hauhawa ya yi ta hauhawa ƙarshe ka koma yakin faɗan ƙare dangi to idan abin ya yi tsanani sai kuma ya fara fantsama daga kabila zuwa wata kabila idan aka fara faɗa daga wannan kabila da wannan kabila idan wannan kabila ta ga cewa ana neman fi karfinta to za ta kuma shiga neman taimakon wata kabila waɗanda suke da dangantaka ko dai ta jini ko dangantaka ta kawance ko dangantaka ta biyayya ko dangantaka ta zamantakewa wata dangantaka ko wata yarjejeniya da suka kulla to yanzu saboda haka suna neman wannan kabilar ta shigo faɗan wanda ba ita aka yi wa kisan ba to amma saboda ana ya fada da wata kabilar da suka kulla kawance tare yanzu za su taya ta fada to kaga abin ya tashi daga kabilu kabila guda biyu ya karu zuwa wasu kabilu in waɗannan suka nemo taimakon waɗannan waɗancan ma sai su ga to ai su ma suna da kawaye cikin sauran kabilu su ma ba za su nemo su to kaga ya tashi daga kabila ɗaya ya koma daga kabilu biyu masu fada ya koma kabilu hudu ko fiye da haka to in tafiya ta yi tafiya aka yi ta fada aka yi ta kwafsa fada aka samu cewa har an kai wani mataki al'amarin yaƙi an kasa cin nasara to za a fara gajiya to wasu suka fara janyewa daga cikin wannan kabilu waɗanda su daman gayyato su a kai su shiga yakin suka fara gajiya suna janyewa to daga nan kuma sai a fara sai kabila ta fara tunanin bara ta nemo taimako daga wasu baƙi can da ba ma larabawa ba nemo taimakon farisawa ko rumawa to daga nan su kuma sai suka samu shigowa cikin kabilun larabawa suka shiga ka taimaka musu wajen su yaki junansu wani al'amarin ya kai kusan ba don musulunci ya zo ba to da larabawa sun ƙara da kansu wanda Allah subhanahu wataala yake gaya mana wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha hmm. kaluba wannan ta'biri na Allah subhanahu wataala ci kutuna ni'imar da Allah ya yi yayin da kuka kasance mai yin juna sai Allah ya daidaita ya hada zukatan ba ya hada kanku ba ba gangan sai hada zakatan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari da ni'imar musulunci kuka zama ɗan uwa wanda da kowa ya san yadda kuke ba da miciji a tsakaninku wa kuntum ala shafa hufratin minan nari kuna kan gaba fadawa cikin wuta kuna gab da fadawa cikin wuta fa anqadhakum Allahu Allah sai ya kubutar da ku daga wannan ya tserar da ku daga wannan wuta wato kamar yakin da suke yi suna gab da karar da kansu gaba daya da halaka kansu gaba daya dab da karewa suke Allah ya kawo musulunci kamar mutumin da yake dab da fadawa cikin wuta Allah ya kawo wanda ya cacime shi ya dawo da shi sau da haka wanda ya san tarihin larabawa da irin zamantakewar da suke da fadace-fadace da yadda jini ya zama ba komai ba zai san ni'imar da take cikin wannan aya ta kisasi da ta sauka da Allah shar'anta musu kisasi mun ce a madina aka saukar da ayar nan da take maganar kisasi saboda surar surar surar suratul baqara madaniya ce a madina take aka saukar me yasa ba a saukar da ita a makka ba tunda dai ai abin nan annabi ya tashi ya samu akwai wannan a cikin al'umma me yasa ba a saukar da kisasi sai da aka zawo majina ba domin halin da musulmi suke cikin a maka hali ne na zaman ɗanɗan babu zama wani tabbataccen zama zaman lafiya ba su da shi ba su da abin da ake cewa stability domin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake makka ba shi da wata doka a hannunsa da zai iya zartar da duka a kan daidaikun mutane ko jama'a hmm. ba shi da daula a hannunsa ba zai iya zartar da wani hukunci saboda babu asibabin daular gaba daya domin me domin shi da sahabbansa duk ya kasu ake ya kasu ake ta ko'ina suna neman yadda za su tsira da rayukansu ne ana gallaza musu addinin ma a koyi suke yi shi to kaga a cikin irin wannan yanayi ta ina ne za a ce an saukar da wani hukunci in wani ya yi kisa a kawo shi a yi masa wani kisasi kasan ba zai yi ba ana yin kisasi ne a ƙarƙashin daula a ƙarƙashin gwamnati in taka annabi sallallahu alaihi wasallam bai da gwamnati a makka domin su kansu mabiyan nasa kaɗan ne sannan kuma wani abin da kowa zai fahimta cewa mutumin da yake cikin wani hali na ana rarakarsa shi kansa ana binsa a cutar da shi a dake shi ko a azabtar da shi ko a ma kashe shi yana da wahala ya kai wani ɗan'uwansa ɗan'uwansa da suke tare ta'addanci yawa ta ɗan'uwansa ta'addanci a lokacin da ake zamantakewa irin na musulmi a maka akwai tunanin cewa wani musulmi zai je kashe ɗan'uwansa musulmi a wannan da zai yi ba irin wannan zai wahala saboda kowa a lokacin cikin haɗin bai idan musulmi suna cikin haɗari to babu tunanin cewa wani daga cikinsu zai kashe wani don haka babu wannan tunanin saboda haka a lokacin ba duniya ce a gabansu ba babban abin da yake babban abin gaba abin adawar da yake gabansu su ne kafirai waɗanda suka sako su a gaba don haka duniya ba ta gabansu bare har a ce suna rigima a kan duniya har wani ya kashe wani don haka ta'addanci a wannan a wannan yanayin yana da wahala shi yasa ba za ka ji a zaman maka ba an ce wani sahabi ya kawo ƙara wani sahabi ya kashe masa ɗauko. ko an yi wata rigima an yi kashe-kashe babu wani saboda a wannan lokacin yanayin zai wahala a samu haka sannan kasancewar duk wani haddi ba a tsayar da shi duk wani haddi na aikata wani abu da aka haramta ko wani laifi da aka haramta aka ce ga haddi ba zai yi a tsayar da shi ba sai bayan an yi wa mutane bayani sun fahimci abubuwan nan ga hukuntarsu ga kuma hukubar da aka ce za a yi wa wanda ya yi idan muharramat lokacin da ana makka ba a gama saukar da hukuncin hukuncin abu ka za haram ne abu ka za haram ne abu ka za duk ba a gama hukun tabbatar da waɗannan abubuwa sai za an hijira bayan hijira ne aka zo da waɗannan abubuwa waɗannan hukuncin-hukuncin, waɗannan bayanai to a lokacin kuma aka samu sanar da mutane hukunce-hukuncensu don haka kaga ba a kawo hukuncin wanda ya sha giya ba ko wanda ya zina hmm, ko wanda ya kazafi sai bayan da aka yi zo madina lokacin da aka yi bayanin cewa waɗannan abubuwa haram ne waɗanda abu za haram ne abu za haram ne to da aka haramta menene hukuncin wanda ya yi kuma ga hukuncinsa? to kaga a lokacin an samu ilimi duk wani wanda ya shigo musulunci za a karantar da shi cewa to abu kaza an haramta shi abu kaza an haramta shi in kai kaza kuma ga haddin da za a yi maka to daga lokacin ne kaga idan mutum yayi sai a tsayar masa da haddi wannan shine a kaida ta kaida ta ta hukunci ba a hukunta mutumin da ba a yi masa bayanin laifin ba kafin ya aikata sai ya san to abu kaza laifi ne in ya san cewa doka ne kada a yi sai kuma yayi to a lokacin sai a yi masa hukuncin da ya kamata don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rayuwar larabawa rayuwa ce da babu wani abu na wata shari'a da ta gabata dukkan ashari'u sabiqa shari'a annabawan da suka gabata babu ita rayuwa ce ta dabbobi kamar ta dabbobi a dawa saboda haka ba su san wani abu kurkushin shari'a a cikin yahudawa a cikin nasara akwai wani abu shari'a tun suna da ilimi suna da littattafan annabawa burbushin littattafan annabawan da suka gabata amma larabawa ummiyayya, ko karatu musu ko karanta musu iya bare su san wani abu shari'a saboda ka rayuwa ake kawai wanda ya fi karfi ya bi wanda ya fi karfi ya murkushe shi to shi yasa shari'a sai ta zo da bayani daki daki ba ta zo da shi gaba ɗaya ba saboda babu hikima a cikin irin wannan al'umma da take rayuwa ba ta san komai ba gaba ɗaya a tun kudo shari'ar duka lokaci ɗaya annabi ya tara sahabbai ya ce to a yau mun waye gari na haramta muku kaza na haramta muku kaza na haramta kawai ta zama musu shi wanda su ba su tashi cikin wannan abubuwan ba saboda ka sai shari'a ta ta zuwa daki daki in an yi wannan sai kuma wani lokaci mutane sun saba saba da wannan sai kuma a kawo muku ta shari'a a haka a haka shari'ar ta cika to bayan ta cika to dukkan musulmi a ko'ina suke da zarar mutum ya ce musulmi ne shi to wajibi ne ya bi wannan doka ba zai ce to shi ma a ba shi dama ya tafi abin daki-daki ba mutum ya wasu ga musulunci ce to ni ma na ji an ce a shari'a ku sai da aka dan kwana biyu <laughs> aka hana kaza shi ma da Allah dan ban kwana biyu ce masa to ai ba haka ba haka ba haka shari'ar take ba zaka ne sai a bi shi a yi tallashin sa har ya amma ba haka ba haka dokar take ba to inda a ce al'umma za ta samu kanta a cikin irin halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a makka kafin ya yi hijira ta samu kanta a cikin wani yanayin da ba za ta iya dabbaka waɗannan dokokin ba to kaga hukuncin ta zai koma kamar na baya a ce ta samu kanta cikin wani yanayi da komai ya fita daga hannunta annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa komai ya fita daga hannunsa babu komai a hannunsa da zai iya tsabbatar da hudud wanda yake na idan mai aure ne a jefe shi idan mara aure ne a yi masa bulala wanda ya shagiya a yi masa bulala wanda ya kazafi a yi masa bulala wanda ya sata a yanke masa hannu wanda ya kaza a yi masa kaza annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wannan ikon lokacin da yake maka to idan da al'umma za ta samu kanta cikin wani yanayi irin wannan to dole ne za ta ta takayyufi da wannan ba zai yi ba a ce mutane a ɗaiɗaikunsu ko kuma a su yi ƙungiya kawai su rika zartarwa da kansa abin don in aka ce a za a yi haka to fauza ce za ta faru za a zo an kawo rikici ne a zamantakewar da su a karan kansu musulmi ba su ji daɗi ba ballanta na su iya samar da abin da suke so samar na zamantakewa shi yasa hudud ana tsayar da su ne ƙarƙashin daula karkashin daula ba karkashin ɗaiɗaikun mutane ba ba za mu ce kawai yanzu inda muna da yawa shi kenan mai zauna kowa ya zo a yi rijista duk wanda yake so a yi masa hajji ya zo ya sa sunansa a rijista in wani abin faru mu je mu kamo shi masa hajji ba a yin haka ana buƙatar a samu daula a samu hukunci a samu shugabanci wannan daula ɗin ita kuma ita ke da damar ta zartar da wannan idan ya zama na babu daula to al'amarin sai koma ga Allah idan mutum ya yi ranar lahira ubangiji wata ala ya ga dama ya yi masa hukuba in ya ga dama ya fi masa yana karkashin mashiya. wani yaro ya zo ya ce shi ga abin da ya yi laifi da Allah sai masa da haji ni zan sai masa da haƙi ce to kai tunda da Allah ya rufa maka su? eh ka ce kai ta gifari ne ya shirar tsaye ya san tsaye shi da amma ka bari kowa ya sani ni da shi masa bulala subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani Allah subhanahu wataala ya kiyaye su da suna mu'minai da wannan sifa ta imani domin ya nuna musu muhimmancin abin da zai ba su umarni a kansu shine kisasi domin kira da Allah zai ya ayyuha ya kirawo mu'minai kafin ya ba su umarnin dalili ne da yake nuna cewa eh akwai akwai muhimmanci cikin abin da zai gaya musu wannan shine fa'idar nida don a yi tambihi don a jawo hankali jawo hankali kuma yana nuna cewa abinda za a gaya maka abu ne mai mahimmanci kuma kiransu da wannan suna ko da wannan sifa ta imani yana nuna cewa yarda da wannan kisasi da zartar da shi da miƙa wuya gare shi sifa ce daga cikin sifofin imani wanda duk ya mai imani ne to ya kamata ya miƙa wuya ga wannan hukunci rashin miƙa wuya ga wannan hukunci alama ce ta tawayar imani ubangiji subhanahu wataala ce kutiba alaikum al-qisas kutiba an wajabta muku an farlanta muku kalmar kutiba tana nufin farlantawa kamar da Allah ce kutiba alaikum as-siyam an farlanta muku azumi kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaki yayin da ba ku so wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs kalmar kataba tana nufin wajabci kuma da aka ce kutiba alaikum yana nuna wannan haƙƙi ne wanda yake ya lazumci al'umma dole ne ta rike wannan haƙƙi haƙƙin tsayar da kisasi ko ɗaukar fansa kuma alaikum ɗin nan yana rikin dukkanin al'umma fil jumla ga wanda duk haƙƙin kisasi ya shafa ba wai ana nufin kowane mutum shi kaɗai ake magana da shi ba ana magana ne da al'umma a gaba ɗayanta saboda shi waliyu dandi kamar da za mu zo mu yi magana a kai yana da damar ya yi afuwa shi ɗan'uwan ko ɗan'uwan wanda aka yi wa kisa ɗan'uwan wanda aka kashi ɗan'uwan wanda aka kashe suna da dama su ce su suke so wato suna da dama su ce a ɗaukar musu fansa ta hanyar kisa suna da dama su ce sun yafe a ba su diya shi yasa a gaba Allah ce kamar ofe rahu mina hihe shaiwa to don haka abin da ya kamata mu kula a da shi nan, magana duk da cewa ana yin ta ne ga mummune gaba daya waɗanda su ne suka haɗu suka zama al'umma da take cike da rahama take cike da adalci to amma abin da ake nufi a nan shine wanda hukunci na shari'a yake hannunsa domin shine yake zartar da hukunci domin ba bai halatta ba a shari'anci a musulunci dan an kashe maka naka kawai ka je ka samu wanda ya kisan ka zartar masa kai ma da hukuncin kisa ba a wannan shari'a ba ta yadda da shi ba cewa da mutum an yi masa shi ke ne ya ce to shi ma ya ɗauki makami ya ce bara ya je shi ma ya kashe wanda ya kashe masa nashi a ka'idar shari'a sai dai a kai wa shari'a ita shari'a ita za ta kama wanda ya kisa a zo a bi hanyoyin da ake tabbatar da cewa shi ne kisa don ba tuhumar ce za ta sa kawai a zama shi ne Shi ne kisan ba sai an samu shaidu ko an samu ikirari shi ya ce eh ni kisan ko kuma a samu shaidu waɗanda suke tabbatar da cewa shi ya kisan to a wannan lokacin ne shari'a za ta yanke masa hukunci kuma ta ba da damar zartar da hukunci amma ba wai ana nufin kowa da an yi masa kisa ba to shi ya je ya yi ramuwar da kansa don haka da aka ce ku ce ba alaikumul qisasu bil qatla kar ku fahimci cewa ni an wajabta min kai an wajabta maka na ka kowa abin ya faru gare shi zai daukan sa da kansa ana nufin anan alhakimu shar'i duk ana nan magana ce ga al'umma duka to amma wanda shine yake daukar gabarar zartarwa shine shugaba alqisas yana nufin daidaito yana nufin daidaito kamar yadda aka kashe shi wani a kashe shi su malamai suna cewa hatta sifar da ya yi amfani wato hanyar da ya yi amfani da ita wajen kisa yana daga cikin kamalar kisasi shi ma a yi masa amfani da wannan hanyar in ya yi amfani da takobi ne a yi amfani da takobi in ya amfani da mashi a yi amfani da mashi in ya amfani da wani dutse ne mai nauyi ya rotsa kan wancan shi ma yi amfani da dutse a rotsa kansa wannan shi ne abinda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa akwai musawa ta hatta a sifa matukar dai sifar da yayi amfani da ita wajen kisan ba haramun bace idan yayi amfani da wata hanyar da musulunci ta haramta ayi amfani da ita wajen kisa to ba a cewa bari a yi kisasi shi ma ta wannan hanya kamar misali ya daure shi ya yi ta kwankwada masa giya har ya mutu to ba za a ce shi ma a kama shi a samun giya ta bashi ba shi hanyar da ya bi haramun shi ko ya yi ta luwaɗi da shi allah sauƙi har ya kashe shi ko ya ƙona shi da wuta musulunci ya hana kisa ta hanyar ƙonawa da wuta saboda haka ba za a bi wannan hanyar ba ko da shi ya yi amfani da ita wajen kashe wanda ya kashe wannan shi ne abin da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa maliku da shafi'i da ahmad a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa kuma shine zabin shekul islam ibn taymiya sabanin abinda abu hanifa ya tafi akan cewa ba a haka hujja akan wannan shine hadisin da imam bukhari ya rawaito daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu cewa wani bai yahudi ya rotsa kan wata yarinya tsakanin duwar wasu biyu to bai yahudi na a madina wata yarinya ya kama ta ya ɗora kanta kan dutse ya ɗauko wani mai nauyi ya kwankwata kanta aka zo aka same ta tana bata mutu ba waye miki wannan ana kaya mata sunaye fulan wane ne wane ne wane ana fadar wasu abu da aka sani irin wannan dama za a san ɗan iskan wurin da wane ne tana tana wane ne har aka zo kan bai huda wane ne sai ta yi haka ta nuna cewa shi ne shi kenan aka je aka cacimo moshi aka kamo shi aka kamo shi ce shi ne shi ne ka ya yi itirafi saboda nuninta da kanta shi kaɗai ba zai sa aikin hukuncin kisa Wani shi ake kira lausu an samu abin tuhuma amma ba shi ne hujjar ba kun gane a shari'a kasancewa an ce wani ne aka faɗi sunan bai hude sai ta kaɗa kanta to an samu wani abin da za a zargi bai hudan amma ba a samu abin da za a kashe bai hudan da aka aka je aka kamo shi aka tsashi a gaba ana bincikensa ya yadda cewa shi ya yi to wannan itirafin nashi shine shine hujjar da aka samu to sai annabi ya ce shi ba a ji a rotsa kansa aka je shi ma irin yadda ya mata aka yi mata haka aka yi masa haka to kaga wannan yana nuna cewa kisasin hatta a sifa ana yin amfani da shi ana ce lokaci yayi za mu tsaya nan wanda muka faɗa na daidai Allah ya bada lada wanda ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi